اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan shine darasi na goma sha bakwai daga darussan tafsirin ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daga littafin raddul azhan ila ma'anil qur'an na alkali imam abubakar mahmud gumi wanda muke karantawa daga wannan masallaci na juma'a na asb da yake layin babban dodo makera kaduna ta najeriya in allah yadda za mu tashi a aya ta talatin da hudu daga cikin suratun nisa'i malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعلوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا نعم حسبك آه لن يتي ثم بين نظام المنزل a wannan aya da za mu karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani akan tsarin gida kasan gida wato wata daula ce karama kai ne gida gidanka nan ne country dinka? nan ne ka? kai kai ne mr president kai ne chief security na wannan gida sannan kuma ga matanka waɗanda su ne ministocinka na cikin gida sannan kuma ga 'ya'yanka waɗanda su ne dukkan su dai citizen ne yan ƙasa ne kowanne wancan kwamishina ne wancan gwamna ne wancan kaza ne gidanka nan ne masarautarka nan ne kake mulkinka ta yiwu idan ka fita waje ka tafi wurin aiki kana da oga ya maka tsawa idan ka je kasuwa da akwai wanda kake tsari a wurin shi kana roko kana sanyin murya a samu dai a daidaita a samu na abinci to kai kuma idan yamma ce ka dawo gida to nan kai ma kai ne oga kuma za a sassauta maka murya da sauransu shi yasa ka gani namiji baya so matar shi ta daga mai murya dan da wanne zai ji idan ya fita waje akwai wanda zai mai tsawa fa akwai wanda in yana so ya ganin shi sai ya in yana son ganin shi sai ya nemi appointment idan kuma ya ga dama ya ce ma ba zai saurare shi ba ko shi wane ne shugaban ƙasa shine da ya babba gaba ɗaya a ƙasa in gwamna zai ganshi sai ya nemi appointment in an ga dama a bashi in ba a ga dama ba a ce yalla bai ya ce bai san ganin ka yanzu ba yadda zai yi to kuma in ya dawo gida sai ita ma matar shi ta ce ba ta san ganin shi yanzu to da wanne zai ji kai ka fita waje can abokan aikin ka akwai wanda yake gaba da kai ko abokan kasuwancin ka akwai inda ka je kana neman wani business wanda yake rike da abin ya ce baya san ganin ka sai kuma ka dawo gida ita ma ta ka ce ba ta san ganin ka kawo ga bala'i ya auku don haka wannan aya da za mu karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya fitan mana da tsarin gida tsarin yadda ake zaman gida walƙiyadati walƙiya bayanan nizam almanzili walƙiyadati fihi da kuma tsarin yadda ake shugabanci a gida faƙala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce doka na farko da yake daidaita gida gida ya zama na ya daidaita ya tsayu shine ar-rijalu ar-rijalu kenan mazaji ar-rijalu Muna, mazaji sune ke tsayuwa tsayayyen namiji wannan shine abin da ke fara gyara gida don wani lokaci mata suna latsa mu nemo maza za ka zo sai matar ta ita kanta ta san abu kaza ba zai yiwu ba amma barin dan ce me na ji ko ne zai ce to ikon Allah kai kafin ka dawo ita a ranta ta san cewa abin nan ba zai yiwu ba sai ce amma dai bari in ka dawo za ta latsa ka tana da kana dawowa kuma ta ce maka mai gida kaza za a yi a'a to aiki ma kin san haba mai gida to in ba a yi wannan abun ba kaza san sai ga an shawo kanka sai a yi sai bayan kafa da sai ta kilkile da dariya ta ce wallahi ban tsammanin zai yi ba Allah dai ya dora ni akan shi to dole sai ya kasance da akwai babba a gida idan gida ba babba ba namiji to akwai matsala sai an samu kawamuna tsayayyun mazaje wanda abin da zai zamo maslaha a gida ya zama shine zai yi abin da ba zai zamo maslaha ba a gida ya ce ba zai bari ba wai dan Allah jama'a menene yasa so da dama sai ka ji an ce dukiyan gado ba ta da albarka ba ba ta da albarka bane kawamunan ne shi rijaludin ne ya mutu to da ya mutu a da yana da rai in naira miliyan gashin tinki ya gare shi idan wani ɗan shi ya zo ya ce ba a sai mun mota ya ce kai ta shi ba da wuri ba za a siya ba kaga ana maintainin ɗin kuɗin amma yayin da mahaifin ya rasu aka raba gadon ɗan in zai sai mota sai ya nemi shawara kawai an ba shi shi ina shi ga shi kowane yaro an buɗe mai akawunt an zuba mai miliyoyin kuɗi kawai sai dai ya je ya samu kamfanin mota ko da uwar shi ba zai shawara ba kawai sai je ya samu wani kamfani ya ce yana so ya sai mota iri kaza iri kaza motan din ma yana son a mai da ita edited a yi mata editing a gyara kaza a yi mai oda a fitan mai da komai a caccanza mai ita kujerunta a cire a sanya mai leda duk ya komai ya shigo kawai ya dawo a ce a wani kayi mota ne ce e wallahi na yi mota wato ya ga uban da zai hana shi tun da dai uban ya mutu to shi ne ake cewa dukiyan gado ba ta da albarka ba haka ba ne. babu mai tsayuwa ne a kanta amma in yaran aka samu tsayayyu to kuma sai ce albarka fiye ma da na uban inda aka samu tsayayyun yara masu hankali shi yasa Allah ya ce a rijalu na mazaje fa sune tsayayyu su sune masu ƙarfi alal nisaya akan mata na su dinga ladabtar da matan mata ba sa san wannan maganin to Allah ne yake Allah ne ya ce namiji shine oga kuma dole ne su dinga ladabtar da ku mata inda a ce mata za su gane ƙarfin mace yana cikin rauninta ne wannan raunin nan nata weakness ɗin nan shine power ɗinta a yayin da mace ta kasa fahimtar haka ta ce ita za ta ɗauko ƙarfin za ta gwada ƙwanjinta to shine kuma za ta faɗi warwar amma yayin da mace ta nuna cewa ita mai raunin ce to nan za ta samu ɗaukaka aiman tawaba alillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankan da kai dan Allah sai Allah ya daga shi a yayin da mace ta fahimci ita mai rauni ce ta yadda da rauninta to sai Allah ya ɗaga ta a yayin da ta zo ta ce tabijan da me kafi ni aini duk abin da kai mun sai na rama to ta faɗi warwas mata ku riƙe wannan sirrin shi sirri na zaman gida shine a rijalu qawwamuna ya zamana akwai mazaje tsayayyu shi ya sa lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata cikin matan lokacin babban mace ce wani ya zo neman aurenta da ya zo neman aurenta to shi ma babban mutum ne sai yake ce mata to ni fa gaskiya ina son ki da aure amma ni mutum ne mai dokoki doka na ni gidana ba a kaza gidana ba a kaza gidana ba a kaza ta ce na gode wa Allah da ya dawo da ya kawo min kai dama ina son namiji ne tsayayye wanda zai bani umarnin ga yadda za a yi kaga wannan mata ce mai hankali ta san arrijalu ne sai an samu tsayayyen namiji gida yake yin kyau amma yanzu ne idan ka je neman aure wurin mace kana zuwa eh to dama wallahi na ganki ne kuma na ga cewa ya kamata ka dai dai tsarin ka dai kana gama gabatar da kanka ka tsaya abinda yarinyar za ta fara cewa to ni gaskiya ina da dokoki ya kamata wai ita ce za ta baka dokokin to ka san daga nan an fara samun matsala to ni dai gaskiya ni fa in muka yi aure ni a gaskiya ina da dangi da yawa duk sunan da za a yi fa sai ka banni naji ya ce to naji na yadda zaki suna to kuma banda wannan mufa fa dangin mu suna da yawa wayansu ma a Zariya suke wasu a Kafancan wayansu a Kano wayansu a Sokoto duk inda biki ya tashi za a yi aure zaka bar ni inje yace na barke ki je lalle fa ya aure ya kenan shikenan to ni kuma gaskiya bana sa hijabi eh to ai da ma hijabin dai ko dai galan ni dai galan zan sa shikenan ba komai ni dai kaza duk wai sai to kai ka san cewa lalle aure ba zai kyau ba amma yayin da aka samu mace mai sami'ina wa fa'ana, to wannan shine gidan aure yake kyau idan kina ganin zaki juya mijinki to kina bata gidanki ne kina bata 'ya'yanki. idan kuma kika yadda mijinki ya juya ki to zaki gyara gidanki ki gyara ƴaƴanki ku nuna ki nuna wa ƴaƴanki cewa kun ga babanku ko ni sai abin da yake so nake yi to su ma ƴaƴan sai su zamo masu tarbiyya amma idan ƴaƴan har suka fahimci sai abin da kike so babansu yake yi an samu fashar an faɗi warwas gida ya lalace ko ba daɗe ko ba jima sai kun yi da na sani a bari yadda Allah ya yi rayuwa hakan nan take a batta a haka ita rayuwa ta gida hawa uku ne a fahimci wannan darasin hawa na farko shine a lokacin da mijin shi ke da ƙarfi sai abin da ya ce hawa na farko kenan lokacin nan za a fara aure in sun yi aure tun shekara ashirin da biyar ko talatin za a yi ta wannan mataki na farko wanda miji sai abin da ya ce a gidan haka za a tafiya har zuwa shekara hamsin daga shekara hamsin zuwa sittin kafin a kai sittin to wannan karfin na mijin zai tashi daga hannun mijin zai koma hannun matan tafiya ta yi tafiya to shi ma yanzu karfin shi ya ragu za a dawo in za a yi abu sai ya ce to wance me kike gani ta ce eh mai gida gaskiya kaza za a yi shi ya fi dacewa sai ya ce to inda za ki haƙuri za a kai wannan lokacin da ke ma za ki dinga ba shi umarni kakki gaggawa amma ki yadda in kuka yi aure ya zama shi ne mai ba da umarni ya sanya gidan akan seti ya tarbiyyantar da gidan in gidan ya ɗau seti to naki lokacin kuma zai zo lokacin shekaru sun zo me daga hamsin zuwa sittin to lokacin kuma in za a yi abu zai ce wance yaya za a yi ne ta ce eh mai gida ai dama za ake yi haka ya kamata a yi sai ku ga mai gida kuma matar ce lokacin sai ta yake bi sai ka ji an ce ai wani babba ne shine gwamna shine shugaban kasa amma wallahi sai yadda matan nan ta ce eh an zo wannan gaban ne an zo wurin kenan amma kai ka taba ganin yaro dan shekara 25 ko 30 ana cewa sai yadda matar ta ce da shi ta ma isa to lokaci ne mata in kuka yaƙuri za a kuma ku lokacin ba da umarnin zai zo dole mu bi ku to ana nan mataki na biyu kenan sai mataki na uku mar mataki na uku shine ita ma matan za ta gama ba ta na za ta na za ta na ta umarnin har na tsawon shekara 20 daga lokacin da miji da matan nan suka kai shekara sittin 70 to lokacin kuma ba su ba ne masu gida Ƙarfin zai koma hannun 'ya'yansu ne sai ka ji idan za a yi abu sai uban ya ce a kira wani wani eh to kaninka ne yake neman aure yaya za a yi sai ce e, baba kaza za a yi a'a baba kai kai kai wannan maganin baba a batta yaron nan bai dace ya aure yarinyar nan ba sai to to ai shi to a to ka kira shi kai mai baya kenan shi ma uban ya zama maganan ka yake ji ita ma uwar to wani zo za a yi abu kaza kaza to ya za a yi ce eh mama kaza za a yi to shikenan dan nan ita ma sai maka biyayya haka rayuwa take janare mataki uku ne na mulki a gida miji zai nashi mulkin ya gama idan ya gama to lokacin mamar ita kuma ta matar ta zama babban mace ita ma kuma to lokacin shi kuma ya kai kamsuna au sittuna to lokacin shi ma zai sauko in ya sauko ita kuma ce za a dinga to wance yaya za a yi eh, kaza za a yi alaji kawo kaza kaza za a yi alaji kawo kaza sai yadda ta ce za a yi sai a ce ai sai ta ai tana juya shi ana nan in ta gama nata umarnin lokacin ƴaƴansu kuma sun kai shekara hamsin misali to lokacin da ƴaƴa suka kai shekara hamsin kuma su za su dinga cewa iyayensu baba kaza za a yi a'a baba kar a yi abu kaza a'a baba gonan ka tauri kaza ma ka sai da ita za su dinga ce me ga yadda zai yi to haka rayuwa take idan aka fahimci haka duk sai a taru a mutunta juna a ba miji dama tun wuri ya sa gidan shi akan tsefi gidan ya tarbiyyantu kin kafin karfin shi ya kare ya zama shi zai dinga karban umarnin ƴaƴan in ba a ba su tarbiyya ba to yana ji yana gani tun da ran shi za su watsa mai gida Allah ya kiyaye Allah ya ce bima faddalallahu Allahu ba'dahum ala ba'd Allah subhanahu wa ta'ala shine ya sanya maza su ne tsayayyu akan mata saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita sashin su akan sashi ai bi tafdilihi lahum alaihinna Allah ya fifita maza akan mata bil ilmi maza sun fi mata ilimi in za ka kwatanta kwatanta ka gani idan kai ka yi karatu ka tuna matan da kuka yi karatu tare da su kowane irin karatu ne idan ne bisin ne sai ka ga cewa ko da an samu ta hazikar yarinya a ajin in an ci gaba an ci gaba shekaru na zuwa mata kai ma shekaru na zuwa maka sai ka ga mazan da suka yi karatu da ita ko da tana cin su cin jarabawa to sai an zo kuma daga baya sun fita kwarewa in karatun addini ne matan da kuka yi karatu da su sai ka ga cewa nan gaba mazan kuma su ne malaman matan kuma sun yi sanyi haka Allah ya kaddara wal aqli da hankali sai kaga cewa namijin ya fi hankali wannan ko a rayuwa ka tsaya ka duba idan namiji ya zo da mota in zai yi parking tun daga nesa ya riga ya kalli inda zai yi parking yana zuwa kawai kwana zai yi hannu ɗaya shi kenan amma in mace ta zo in za ta yi sai ta yi inda inda in namiji in zai yi ribas da mota yana iya juyawa hannu ɗaya kawai ya fita da gudu mace kuma in ta haka sai ta faɗa kwata to hakan nan Allah ya yi mu kowa yana da nashi karfin da nashi raunin mata sai su sani raunin nan nasu da Allah ya yi su da shi shine karfin kuma a haka ne za su samu komai nasu Walwilaya da jagoranci wa gairi zalika shi yasa ga har manya-manyan kasashen duniya waɗanda suke cewa mata mata mata mata mata za ga cewa har yau mafi girman matsayin da suke ba mace shine kamar kasar America a ce sun ba mace ministan harkokin kasashen waje shine babban matsayin da suka ba mace amma har yanzu za a ga shugaban kasansu namiji ne a America mataimakin shugaban kasansu na America shi ma namiji ne ko mace ba su ba ba su president ba har yau to za a ga cewa matan nan wani lokaci yaudaransu ake su kansu turawan ba su yarda sun sakawa mata abu ba saboda Allah subhanahu ta'ala ya ba kowa nashi ne kai ka zo kai wa mutane mulki in ka koma gida kai ma matar ka taimaka mulki shi kenan daidai kenan sai a zauna lafiya wa gairi zalika wa bima anfaqu Allah ya fifita maza akan mata ne saboda maza ke cefa ne alaihin su suke ci da su min amwalihin daga dukiyoyinsu lil mahari namiji ke bada sadaki wan nafaka namiji kuma shine yake ciyarwa amma dai kafin ai maganan ciyarwa da cefane Allah ya magana ma faddalallahu ba'dahum ala ba'd dan kada wata ta ce aini mijina ni nake yin cefanen. eh ke kike yin cefanen? amma kafin Allah ya maganan cefane sai da Allah ya ce ya fifita shi a kanki, ko ba cefane Allah ya ce ya fifita mijinki a kanki. wa an abi daga abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala yace law amartu ahadin an yasjuda li ahadin inda zan umarci wani wa wani sujada la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada saboda girman haƙƙin miji akan mata don haka sai Allah ya ba mu sirri mata su sani ga yadda al'amarin yake wa'anna mata ne suka fi kowanne a wurin Allah sai Allah ya ce ga siffofin matan da suka fi kowa a wurin Allah ya ce fasalihatu matan nan salihai mata na kwarai mata na gari ingantattun mata min hunna daga cikinsu mubtada kenan wa kabaruhu ingantattun mata nagartattun mata su ne wane su ne masu biyayya wato muti'atul li na masu biyayya ga mazajensu hafizatul lil ghaibi waɗanda suke kiyaye mazajen a yayin da ba ta nan ay li na wa ghayriha suna kiyaye farjinsu in mijin baya nan ba za su shigo da kwarto ba sannan kuma in mijin baya nan za su kiyaye ne kayan abinci ba za ka ajiye galan din mai kafin ka je ka dawo a sati ɗaya ya ƙare ba fi ghaibati azwajihinna idan mazan ba ta nan bima hafizahunna Allah da abin da Allah ya kiyaye su da shi haitu ausa alaihin azuwaj yayin da Allah ya yi wa maza wasiya su kula da mata to su ma mata su zamo haka don haka Allah ya ba da siffan mata na kwarai siffofi biyu Allah ya bayar Allah ya ce hatu mata nagartattun mata nagari tatun masu biyayya ne hatu za su lulgai masu kiyaye mazajen ne in ba sa nan su sune nagartattun mata to kaga tatun biyayya shine sirrin mace a gidan miji ta zamo mai biyayya wato mace sai ta zamo tsaka ta yadda cewa mijinta shine oganta ta yadda mijinta shine oga ka san a Najeriya in ka ce oga to harka sai ta yassa to sai ta dinga yau mijinta yassa to sannan za a samu zaman lafiya kuma ta ɗaukaka a kan shi ta dawo tana juya shi daga baya yadda ta so amma ita in ba ta yadda da yasa ba mijinta ya mata abu sai ta rama mijinta ya shigo gida ran shi a ɓace ita ma ta ɓata rai ta ce in ɓata rai ne mu an kai mu iyawa ne ma ita ma ta shamur mijinta ya yi faɗa ita ma ta yi faɗa ta ce ba a fini sautin ba fa in ya zagi ita ma ta zagi in ya duka ita ma ta fara dambe to bala'i ya zo kenan a'a sai sun zama tatun mace ne yadda cewa mijinta shine oga sirri kenan ta yadda da wannan idan ya shigo yana fishi ta ɗimama ruwa ta kai mai ruwa in kuma da akwai electric heater ne ta ce mai mai gida na riga na kunna hitan nan ruwan nan yayi yi zai yi kyau ka shiga in kai wanka sai ka zo ka kwanta za ka ji daɗin bacci mai gida kaga ta nuna ne daɗin shi take so so take shi ya ji daɗi damuwanta kenan ke in to inda ya shigo ne ran shi a ɓace tana ce mai mai gida in wanda ba su da electric heater ne a bayi ta ce mai mai gida na ga yadda ka shigo na ɗora ma ruwan ɗini, don Allah ka samu gayi kai wanka in kai wanka sai ka zo ka kwanta ka kwanta za ka sami bacci mai daɗi za ka ji ka na mai gida to ko da a ce ya ce shi ba zai wankan ba ya san kin yi mai abin arziki to za a ga daga nan ya fara saukowa daga nan ya fara dawon amma ya zama na cewa kin garan shi a ɓace sannan ke kuma kin murtuke kin ce ai ba a fi ki iya murtukewan ba bala'i ya zo mata su yadda cewa mazajensu su ne oganninsu karki yadda mijinki ya zamo abokin faɗanki ki bar wasiyan turawa turawa abin da suke nuna miki shine ai equality ne you are equal da ke da mijinki duk ɗaya kuke kawai a'a ba haka bane ne da akwai equity da akwai kuma equality abinda ake nufi da bambancin wannan kalmomin guda biyu in aka ce abu ainihin is equal duk ɗaya ne ba bambanci kenan a'a abin da ake nufi shine equity wato adalci adalci wato ya kasance wannan da aka ba namiji rabon gado biyu aka ba masa ɗaya to wannan an yi equity kenan an yi adalci ne saboda namijin kuma shi zai dawo ya dinga ci da ita ita kuma kuɗin tafi a dace da shi da haka haka rayuwar musulunci take ana so ne a yi adalci ki lallaɓi mijinki ki ba shi haƙuri idan ya taho shi ne kin yi wani abu ne daidai ne amma ashe bai fahimta ba ya zo yana yaya aka yi kaza da kaza da kaza ba na son kaza to karki ce mai to kai kuma daga amma abin arziki subhanallah abu ya lalace sai ki ce don Allah ya haƙuri mai gida Allah ya hoci zuciyarka wallahi hankali na ya tashi na garanka ya ɓaci subhanallah barin ta subhanallah barin kauda abin nan ki kauda shi ki gyaggyara komai ki ce mai gida don Allah ya haƙuri idan hankalin shi ya kwanta ya sha ruwan sanyi in mai shan shayi ne ka haɗo mai shayin shi kofi ɗaya ya kurɓe sai ki ce mai gida abin nan ko da nai din nan nayi ne saboda kaza da kaza da kaza sai ce au to ai ban gane bane to ya baki faɗa min ba ta ce a haba mai gida lokacin da ranka ya ɓaci kuma in na ce zan ma bayani ai sai mai magana kana faɗa ina faɗa ai bai tace ba haka ai ba na so ranka ya ɓaci to gobe in ya shigo gidanki ya ga wani abu ba faɗa zai yi ba zai ce mai wance ya kika yi kaza saboda ya san kina abu da lissafi amma in kin mayar mai da faɗa goma faɗan za a yi an dinga faɗa kenan kun lalata gidan kenan ku zauna a gida ku ga duk ke kin fita a ran shi na ya fita a ran shi duk kun tsali junanku duk kun tsalgi junanku duk ba wani abu ba ne. saboda in wannan ya hau sai wannan ya hau kamata in wannan ya hau sai wannan ya sauka Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye su ma matan haka ne haƙƙi ne a mu. in ka dawo ka tarar da matarka tana fishi to hakan nan kai ma sai ka tsaya ka fahimci menene fishin inda akwai yan wata waka wacce in kai mata wakar tana jin daɗi kai mata waka in akwai wani kirari da kake mata kai mata wannan kirarin ka jinjina mata ka ce sai wance ka ɗan ja kumatinta sai ta dariya sai ga kuma daga nan an dawo an sasanta, kai ma sai ka ji daɗin bacci a gidan Da haka jama'a don Allah a kula da wannan matuka idan gida ya yi kyau za a samu yara na gargaru waɗanda suke natsatsu masu hankali su taso su riƙe mana ƙasa lafiya lau wannan siffa na ƙane tatun ita ce babban siffan matar aure matar aure babban siffanta musulma Allah ya ce fasalihatu salihan mata to su ne tatun masu biyayya siffar da na farko kenan shi yasa iyayenmu in an aurar da yarinya sai su ce zaman aure shine yi na yi bari na bari shi kenan to wannan abin yanzu da aka rasa yanzu in aurar da yarinya sai dai a zo ana ce ma to namiji ba ɗan goyo ba ne, namiji dan kunama ne in kin goya shi sai ya harbe ki idan ya kira ki na farko karki amsa ki ɗan yi shiru tukunna sai ya ƙara kiran ki na biyu sannan ki amsa idan daga ya kira ki kiran farko kina amsawa to zai rena ki menene menene yarinya za a kawo maka ita kafin a kawo ta duk an gama lalata ma ita sannan sai a kawo maka ita daga wani abu ya faru sai ta ce dama an ce an ce ne kaga a ce an mata hudu ban biya Ke sa mata in an kawo amarya abu na faruwa wani rashin fahimta na faruwa tsakaninta da ango sai ta ce dama an ce kai to an ce ne kuma waye ya ce ɗin ashe duk an riga an kunsa mata sharri kafin a kawo ta don Allah mu dena don Allah mu kiyaye wannan aya ina ƙara jinjina ta sirrin zaman gidan miji kenan fasalihatu salihan bayi mata nagartattun matan aure su ne ƙanitatun me yi na yi bari na bari ƙanitatun masu biyayya wallafi ta kafo na hunna Allah ya ce to matan da kuke tunanin fanɗarewansu inda al'ada ta ƙur'ani an kawo mutanen ƙwarai kuma sai a kawo mutanen banza su ma a faɗi yadda za a yi da su to Allah dai ya san da wannan sai Allah ya ce to matan da kuke jin tsoron za su fanɗare fa hunna to ku fara musu wa'azi fa hunna Allah ku ba su tsoro ku tsoratar da su Allah ku ce ku ji tsoron Allah wance kin tsoron Allah ko in su matan ne kana ce mata wance kin tsoron Allah ita ko a jikinta to in kun musu ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ta ki jin tsoron Allah wa'azin nan na wata matan ana faɗa mata aya ana faɗa mata aya tana ƙarasawa akwai wata mata da wata shekara an ɗanyi shekaru da dama don an fi shekara ashirin wannan magana ina da wata makaranta shekara ashirin da wani abu baya na zo makaranta kawai sai aka zo aka same ni aka ce malam na ce e aka ce cikin ɗalibanka da akwai wata matar aure wance wance wance na ce to na gane aka ce sun yi faɗa da mijinta ta biyo shi har kofar gida ta zo tana ne balbali a kofar gida na ce inna lillahi wa inna ilaihi na ce haka ne eh na ce to a tura yara a je a kira min ita kenan aka je a kira ta ta zo tana zuwa ta ce malam dan Allah kai haƙuri ina ji an ce kana kira na na san an faɗa maka abin da na yi dan Allah malam kai haƙuri na yi kuskure kuma na ba shi haƙuri shi ma ya haƙura kuma ka san cewa Allah ya ce inna da kunna azim ni fa ne shiru ina kallanta ni ban ma mata wa'azin ba na kira ta ne ta zo ne mata wa'azin tana zuwa ita ta fara yin wa'azin kawai na tsaya ina kallon ikon Allah ka san Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce amma yanzu mun daidaita da shi na ba shi haƙuri kuma ya yafe mun kuma kaza da kaza da kaza ce la hawla wala quwwata illa billah ta ce to Allah ya sauke dan Allah ki gyara kake ƙara yin wannan halin a'a malam ai ba za ka ƙara ji ba ai sai an jima na ce to shikenan sai an jima a tafi gida subhanallah da akwai waɗanda su wa'azin ma kana karanta musu ayan wata dama ta ma ka sanin ayan wata dama malama ce kana mata wa'azi ne tana ƙarasa maka ayan in ka karanto mata wani hadisin da ce malam da Allah kawai mutane shiru wannan hadisin da ifi ne ai albani ma ya za'afa fashi a cikin silsila za'ifa kana mata wa'azi tana ce maka za'ifi ne to wa'insu hakan nan suke Allah ya sauke fa'izuhunna Allah ya ce ku ba su tsoron Allah ku wa'azar da su in sun jin wa'azi wa hunna fil madaji'i to sai ku kaurace musu wurin kwanciya i'tazilu ila firashin akhar sai ku yi wani shimfidan in an zo kwanciya sai ka daina kwanciya da ita in azharun nushuza in sun bayyana kangara to fa da akwai matar da kai mata wa'azin ta ce malam kakka dame ni da Allah ya ce annabi ya ce kana faɗa min wani kabli da ba'adi ita ba ta jin wa'azin to na biyu ka zo ka tsaurace mata an zo bacci ka yi kwanciya a kan gadon ka koma ka kwanta a tirisita a falo ita kuma kawai sai ta shiga ɗakin kawai ta kunna rediyo sai kiɗa take ji abinta tana rawa kai kuma nan wurin wai ai kai ka ce tunda Allah ya ce an yi wa'azi sun ki ka koma falo ka zauna to ka koma falo ka ji ita tana ta shewa kawai abinta ba abin da ya sha mata kai kace subhanallahi to sai nan wurin sai a zo na uku wa'azi sun ki ka kaurace mata ta ce oho ala raka taki gona ni ko ba kama ba komai to sai na uku ne sai ku doke su darban gairu mubarrahin dukan da ba zai ta da fata ba to a nan wurin idan ka ji wannan to shi kenan sai ka yi ta wani bawan Allah ya ce matashi ta kan gare ya je ya samu malam ya ce malam e matar shi ta kan gare ya ce to abu ne mai sai ka samu bulala in ka shiga gidan karka da keta ka shiga gidan ka murtuke fuska ka ɗauki bulalan nan ka gwada tukunna kai kes a a ainihin a iska ka daki iska shaw shaw irin a ji ƙaran nan na bulala shi kenan ya ce haka ya yi koma ya je ya samu bulala shi lafiya ya wasa ta tukunna a iska wanda shi a ni gida ne haka kuma ya ce to da da ya shiga gidan wahiya asadun fa'ida hiya arnabun sun mafa'ida hiya zainabun da can tana zaki sai ta zamo arnab to hakan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an yi wa'azi wa'azi yaƙi an ƙaurace ƙauracewan yaƙi to sai a samo bulala amma ba kebul ba karka da kima takka da kebul ba belt ɗin injin ba karka da kimatanka da belt ɗin injin ba dorina ba ta fata karka da kimatanka da dorina a'a asuwakinka da kake yi zaka ɗan kwankwala mata ko kuma irin tawul ɗin nan in ka ɗebi ruwa ko zani ka jika zani da shi ko ka jika tawul irin yadda muke muna yara in ka murda ka murda tap tap hakan nan da ake da tawul to duka irin wannan dukan ake nufi ba wai ana mutum ka karya ka ba ka tafi gidan uban ko ka harba wannan duka ba tsari na musulunci ba ba a yadda ka dake matanka a fuska ba haramun ne ka duke ta a fuska ba a yadda ka karya matarka ba ba a yadda ka targada ta ba ba a yadda kai ta kwalla da ita ba duk wannan zalunci ne abin da yake nan sai ka dake ta kawai dukan da yake ba zai ainihin tada mata fata ba ka dan daddake ta inda ya danyi ka dan nuna mata dai bacin ranka in lam yarji'na bil hijrani idan ka guje ta wurin kwanciya ko a jikinta to sai a kai ga duka fa in afa'anakum in matan ku sun muku biyayya kai wa'azin sai ta ce ta tuba ko ka kaurace ce mai gida ya hakuri mana nawa dawo cikin daki to kaga an daidaita ko kuma aka kai ga duka kaɗan ɗan abin nan kaɗan ah, da keta da asuwakinka shi yasa yana da kyau ɗinnan nan asuwaki kana da shi mai ɗan tsayi dai kada ya wuce zira'i ɗaya ya zamana shine ana goge baki kuma ana da eh, waliya fiha ma'aribu ukura. in sun yi biyayya fi ma hunna abun da ake so fala ta bugu tabagu ay tatlubu alaihinna sabila karka tsara neman wani abu kuma game da ita ma'ana karka zalunci matarka an yi wa'azi ta shi kenan. an yi kauracewa ta shi kenan. an yi bulala ne ta shi kenan. kada kuma daga baya ka zo kana nemanta da wani fitina shi ne falata bugu ai falata tulubu alaihin na sabila tsarikan Ina hin na zulman karka nemi hanyar da zaka dinga dukan matanka don zalunci don matakka ba jaka ba ce inna allaha kana aliyan lalle allah subhanahu wa ta'ala maɗaukaki ne kuma kabiran Allah subhanahu wa ne girma ne fahadaruhu ku kiyaye Allah an yu'aqibakum kada Allah ya muku ba in muhunna idan kun zalunci matanku wanda ya zalunci matan shi to Allah subhanahu wa ta'ala zai mai a akan haka a wannan aya kenan ta ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim da akwai darussa da dama a wanda zamu iya fahimta game da wannan aya daga cikin darussan da Allah ya ce wa bima anfaqu min amwalihim sai malamai suka fahimci cewa idan miji ya kasa ciyar da mata to fa maganar arjalu qawwamuna din nan ya tashi kenan idan ya kasa in ya kasa ko ya gaza ciyar da ita to kaga a nan wurin an samu dalili na warware aure a inda malamai suke cewa ali'isaru bin nafaqati wal kiswati idan miji ba iya ciyar da mata to shari'a za ta iya raba auren saboda ya kasa ciyar da ita idan matan ta nemi ya ci da ita din ya gaza to ana da daman a raba auren saboda ya kasa ci da ita kasa ciyarwa ɗaya ne daga cikin dalilan da zai sa mace ta kawo ƙara mijinta ta kawo ƙaran shi E, to ya kike ƙaran shi tana ƙaran shi akan baya iya ci da ita kai wani menene ya ce e gaskiya yanayin rayuwar ne to me kake bata Ya ce ɗari uku yake bata Ya'yanta nawa Ya'yanta uku ɗari uku kamar yaya wai shi za su ci abinci da ita da 'ya'ya uku su karya su ci abincin rana ci abincin dare a naira ɗari uku ya ce eh to ka gyara za mu baka sati ɗaya ka je ka gyara ka dinga yin cefane sosai ɗari uku bai ba ya gaza duk daman da za a bashi ya gaza alƙali yana da daman da zai raba aure saboda wannan ɗari uku ko breakfast ba za ka ishe su ba ballantana abincin rana ko na dare to wannan aya ta nuni akan cewa mace tana iya kai karan mijinta akan baya iya ciyar da ita domin alkali ya dawo da shi kan hanya a sannan daga cikin darussan da za mu fa'idanta daga wannan aya mai girma da akwai matsala ta nushuzi nushuzi shine kangara wato mace ta kangare wa mijinta Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan magana a cikin wannan aya cewa akan iya samun matan da ta kangare wa mijinta ta riga ta rena shi ta riga ta mai da shi wani solo iyo ta riga ta mai da shi wani mijinta ce wani ya ce ai ba mijinta ce ba ne shi mijinta kalla ne ai ba ma sai ta ce ba in ta kalle shi kawai sai dai ya narke kawai sai abin da ta yi ya ce shi ba ma mijinta ce ba ne mijinta kalla kenan to kada mutum ya zamo mijinta ce ko kuma ya gama lalacewa har ya koma mijinta kalla to Allah ya yi magana a kan waɗanda suke wannan wa'azi ake musu a nuna musu Allah subhanahu wa ta'ala daga wa'azi mataki na farko sai mataki na biyu shine a ƙaurace mata a ainihin rashin saduwa da ita kenan idan wannan ya gagara kuma sai mataki na uku shine abin da ake nufi da duka wannan duka ainihin kamar yadda ne bayani dukan da ba zai karya kashi ba dukan da zai gyara ba dukan da zai ta da fata ba ba naushinta mutum zai bai fasa mata hanci ko makamancin haka duka irin wannan in mutum yi wa matan shi dukan da ya nakasata to wajibi ne sai ya biya diyan wannan wajibi ne sai ya biya diyan wannan nakasa kamar malamin makaranta ne idan ya kasa in ya nakasa ɗalibi to shi ma shari'a ta ce wajibi ne sai ya biya wannan na kasa. a waɗannan darussa kenan da suke cikin a wannan aya ta suratun nisa'i da Allah subhanahu ta'ala ya magana akan tsarin zamantakewa na gida ana yin tsari ne akan biyayya ana yin tsari ne akan cewa kuma da akwai na gaba da akwai wanda zai ce ayi ayi da akwai kuma wanda zai ce a bari a bari idan rayuwa ta zamo ba mai cewa ayi ba mai ba mai cewa a bari to gida ya lalace kenan ƴaƴa ma sai su rena ubansu ayar da ke gaba da wannan ita ce ayar da Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha bismillah وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وإن خفتم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما أهلي وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليا خبيرا إن الله كان إن الله كان عليا إن الله كان عليما خبيرا نعم ورن فبعثوا da akwai ƙalƙala na ba'un kada a ce faba'asu in aka ce faba'asu kuma ya zama wani ma'anan daban kenan sai dai a ce faba faba faba'asu faba'asu fi'ili amr ne sai an ji shi da ma'anan umarni da siga na umarni da kuma kun akan ba'un tare da kalkalan da ke tattare da ita sauran cikin hurufu a harfan kutubi jadin wato harfan kalkala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza jawazat mukhalafa idan wannan sabani tsakanin miji da mata abin ya wuce iyaka ya wuce matsayin mu'alaja gyara an yi an yi a gyara gyara yaki ma bayna zaujin tsakanin miji da matan in shiftum in alimtum ya wulatal umuri idan waliyan mata da mijin sun san wasu laha al'a'imma da kuma salihan shugabanni sun ji tsoron shiƙaƙa ni hima cewa matan nan da mijin nan ba za su fahimci juna ba an fahimci cewa ba za a fahimci juna ba bainar zaujen tsakanin ma'auratan biyu wal ibafa wannan a hima wannan an yi idafa ne domin tawassu ne na luga ai baini hima in kuna jin tsoron a sabani tsakanin su wa in khiftum shikaka baini kaga shikaka baini mudafu wa mudafu ilayhi ne shine malam yace wannan ittisa'i ne fil luga. amma asalin maganan wa in khiftum shikakan in kun ji tsoron saɓani na huma tsakaninsu sai Allah ya ce wa in bai shiqaqa hima saɓanin tsakaninsu an fahimci wannan Shi shine malam yace ittisa'i ne yi wannan izafin faba'asu faba'asu haka ake karanta ta sai ku aiko ilaihima bi ridahuma sai ku aiko musu hakaman idan an buga an buga an buga tsakanin miji da mata an kasa fahimtar juna shine mai tuwa fatul hukami yace fal sani? Bai ni bainahuma bi mujibil Allah subhanahu wa ta'ala ce sai a aiko wakili ɗaya ɓangaren mijin da wakili ɗaya ɓangaren mata tun da zaman yaƙi wa'azin duniyan nan an yi ƙaurace mata an yi ta ce dama so take ma ya ƙaurace mata kaga bai magani ba dan dukan nan tap tap tap an yi shi ma dai bai magani ba zaman ya to a nan wurin sai a aiko sai a tada mutane biyu da waliyin matan da waliyin mijin a ce to su je su zauna su shawara fa ba'atu hakaman ai rajulan adilan a samu namiji adali min ahalihi daga dangin mijin a ƙaribihi wa hakaman min ahaliha a samu namiji adali daga ɓangaren matan wai yi wakilu zauju hakamahu fi talakin sannan shi mijin idan zai turo wakili to zai wakilta shi akan, ya ba shi igiyan wannan aure idan har an tattauna an ga cewa auren nan ba zai yiwu ba to ya ba wannan wakilin nashi dama ya sakan mai matan an gane wakilcin da ake nufi ba ana nufin yadda yanzu ake yi ba a ce to ina wakilin miji ina wakilin mata ku je ku tattauna in an dawo an ce me kuka yi wallahi yaran nan sun kijin maganan mu mu alkali ba mu san yadda za mu da su ba Bi yadda kai kawai shi kenan wannan ba magana ba ce abin da ake nufi idan aure ya kici ya cinyewa a turo wakilin miji da wakilin mata ma'ana shi wakilin mijin mijin ya ba shi daman cewa idan kun tattauna ka ga auren nan ba zai yiwu ba na yadda ka sakan min matan haka mahofi talakin wa qabulu iwadin alayhi ko kuma na yadda idan auren nan ba zai yiwu ba na yadda kai magana da baki na a biya ni wani abu na sake ta Shi ne ake nufi don haka in dai har an fahimci wannan idan aka ce alkali ya ce to ajiye da wakilin miji da wakilin mata su magana ba za a taɓa dawo wa alkali ba sakamako ba dole a zo mai da result amma yawanci abin da ake yi alkali ya ce to wakilin miji da wakilin mata su je su tattauna bayan sati ɗaya sai su dawo sai ce wa alkali mun je mun tattauna amma mun kasa cimma komai yanzu dai duk abin da kotu ta shi kenan wannan maganar banza ce ba haka ake ba shi miji zai ce wa wakilin shi ku je ku tattauna akan aure na idan kaga abin nan yafi dacewa a sake ta a sake ta in kuma za su biya mu wani abu ne ni duk abin da kai ɗayan biyu ko a ba ta takarda ko kuma ta biya ni hul'i na amince ɗayan biyu kenan wato wakilu hiya haka mahatil ikhtila'i ita kuma matan ta ce to ni wakilina na wakilta ka kai magana da wakilin mijina in sun yadda tun da ni dai ba na son shi zan ba shi kaza a raba auren to sai wakilan su zauna in suka zauna to kai ne nake gani kaza kai ne nake gani a'a muna ganin dai ko dai a tara yaran na dan ƙara musu nasiha ko za su fahimci juna kai wa na zo mana yaya ne ma tan nan take maka ai gara kai hakuri ke ma wance ki hakuri a haɗa su wuri a to an fahimci juna sai a dawo wurin alƙali a ce to alƙali gaskiya da bai suna da saɓani amma yanzu sun yarda za su zauna a sallami shari'a shi kenan. a'a an buga an buga an buga ba yadda za a yi to ke yanzu abinda za a yi shikenan koma kai ma koma kai wakilin matan nan mun ba ta saki daya sai a dawo wurin alkali a ce to alkali ka ba mu aiki mun tattauna abin nan ba zai yiwu ba mun yadda cewa wannan mata mun ba ta saki daya shikenan a'a ba a mu gaskiya mun wahala da ita ba za mu sake ta ba nawa za ku ba mu kaza za mu ba ku to ko kun yadda ba ku kaza eh mun yadda shikenan to a dawo alkali mun je mun zauna mun tattauna mun samu matsaya akan za ta bashi naira dubu ɗari a ba takardar idda shikenan a rubuta an shigar wannan matsala na alhakamani ba a so a dawo wurin alkali a cewa alkali mu dai mun kasa yin komai kai abin da ga ya dace wannan ba magana bane wannan ba magana bane ana so ne ku ɗin nan hakamani ɗin ku samu matsaya ku faɗa wa alƙali shi kuma yi abin da ake cewa consent judgment ya zartar da hukuncin da kuka yadda da shi shi ne abin da ake nufi a wannan kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a aiko hakan daga ɓangaren shi da ɓangarenta fa ya ji ta hidani sai waɗannan masu hukuncin su ijtihadi wa ya amurani zalma bin rujo'i in mijin ne ya zalunci matan su ce ne ya daina in mata ce ta zalunci mijin su ce mata ta daina wa ni a raba auren in ra'ayahu in suna ganin raba auren shi ya fi bi hul'in ta hanyar abiya hul'i ne aula ko kuma a raba auren kawai ƙalallahu ta'ala Allah ta'ala ya ce in yurida ayil ne. in dai waɗannan masu hukuncin guda biyu sun zo sasantawa ne islahan suna son gyara bayyana huma. to Allah subhanahu ta'ala zai datar da su zauje mai tsakanin mata da mijin biru huma alama huwa tsa’a Allah zai datar da su akan abin da yake biyayya min islahin na daga gyara aure aw firakin ko kuma rabuwa inna allaha kana aliman lalle Allah masani ne bi kulli shay'in da dukkan komai khabiran Allah subhanahu ta'ala kuma masani ne bilbawafin da abin da ake ɓoyewa kazzawahir kamar yadda Allah yake masani ne game da abin da yake zahiri yadda ka san Allah ya san zahirinka to hakan nan Allah subhanahu wata'ala yake ganin ka batini tsirara take ba abin da zaka boye wa Allah idan shi mijin maƙetaci ne to Allah ya sani da akwai abin da ake yi wa mata su kuma wato har darasi ake ba su darashin nushuzi darasi na nushuzi ma'ana a karantar da mace yadda za ta zamo kangararriya don haka sai a ce rabu da shi kawai ki dinga min kaza ki dinga kaza ya kasa gane kanki idan ya ce to shi a abin nan a biya shi kudin shi ya ce a'a ce a'a ai ita bata ce ba ta son ka ba gashi nan dai tana gidan da sunan auren amma kuma ya kasa gane kanta to wannan bayani na yi a darastan da ne na kwanakin baya ne bayani akan shi alkali in ya fahimci haka ya gane an bata darasan nishozi ne to sai alkali ya raba auren kuma ya tilasta ta sai ta biya kudin da ya kashe kudin da ya kashe a kanta na wahala sai ya sanya alkali alkali sai ya sanya sai ta biya tunda abin kangara ne duka irin waɗannan abubuwa ne wanda ya zama dole iyaye su dinga kulawa yawancin abin da ke faruwa ana barin abubuwa ne su lalace a hankali a hankali abubuwa suna lalacewa suna lalacewa suna lalacewa har abu ya zo ya fi ƙarfin jama'a ya fita daga control kamata iyaye da shi kan shi miji ya sa ido ya kula da matar shi kar ya bari ta fanɗare, so da yawa na kan faɗi wata magana wato idan ka gama ta ta fandare to yawanci ka tuhumi mijin mijin shi ne sababin fanɗarewanta domin an ɗauko 'yar mutane in budurwa ce aka auren maka da ita an auren maka da ita lafiya lafiya ba ta san komai ba sai yadda kai da ita to kai ka buɗe mata ƙofan da za ta rena ka hattafan ta ɗin, shi ya sa nake tuhuman maza akan wannan amma tun farko idan ka nuna mata kai ga yadda kake babu ƙarya kai ba ɗan ƙarya ba ne wance e ni iyakan ƙarfi na kaza ne ba zan yi sata don mu ci haram mu shiga wuta ba ga abin da zan iya ki yi haƙuri da haka tun ma kafin ka aure ta wance e kin ji sana'a ta sana'a ta kaza ce idan na ce zan miki kaza to ƙarya nake yi sai dai in sata zan yi za ki iya aure na akan cewa ga irin zan rike ki da amana zan kare miki mutunci amma ga irin yadda ni nake rayuwa a yanzu iyaka inda Allah ya ajiye ni kenan kin amince eh ha amma ka zo wurin mata tana mata barazanan cewa kai kaza kake ci kai da kaza kake breakfast kai da kaza kake lunch kai dinan ka kaza kai baka iya maimaita cin abinci iri daya a sati daya idan ka ci shinkafa wannan satin to ba za ka ƙara ci ba sai bayan sati daya sai dai ka ci makaroni sai dai ka ci kaza sai dai ka ci couscous sai dai ka ci ka ka dinga mata ƙarya kenan yau kana plantain ne gobe kana irish ne jibi kana kaji ne ga ta kifi kake ci hitta kwai kake ci ka dinga mata ƙarya iri-iri ran da ta zo gidanka ta tarar da ba haka ba to Allah kaɗai zai raba ku amma ka nuna mata gaskiya idan ta zo gidan ka nuna mata Allah kake so amma yarinya ta zo gida kana yin aure auren ku sati ɗaya ka ɗauko mashin ko mota ka goya ta wai za ku je ganin dangi tun ba ke wata ɗaya ba a gidanka ka fara koya mata fita to nan gaba kuma sai ka zo kana cewa mutane wallahi ni matata ta cika yawo kai ka koya mata yawo amma tun da ka aure ta ka nuna mata fita in bai zama wajibi ba ba a yi a haka za ka tarbiyyance ta ita kuma a haka za a tarbiyyance 'ya'yanka in ta haifa amma mu mazaje muna da laifi sosai mu ne muke buɗe wa matanmu abubuwa bayan mun rene su akan haka sun saba da haka to daga baya kuma lokacin da babu to kuma lokacin kuma sai ka ga an zo an shiga cikin matsala akan komai ne akwai abubuwan da dadda akwai nauyin faɗa amma wani lokaci karatu yakan sa dole a faɗa ko da akan kwanci haɗin ne da iyali wani saboda takarci yana so ya wuce iyaka inda Allah ya aje shi ya sha kwaya kaza ya sha magani kaza a jika ne kaza yi ta kaza da kaza har ya saba da iyalin a haka cewa shi idan ya zo sai ya yi awa ɗaya, sai ya yi sau biyar a dare sai ya yi kaza da kaza da kaza har a kai lokacin da jikin shi zai daina ɗaukan waɗannan kwayoyin da yake sha don ya zama ɗan kwaya magungunan da yake sha duk jikin shi ya daina ɗauka. lokacin kuma ya zo ba zai iya mata komai ba sannan kuma a lokacin ita kuma ta ce ita wallahi ta saba daga nan sai fitina duk abin da kake yi ko bangaren kwanciya ne ka tsaya yadda Allah ya aje ka karka zama dan kwaya ko dan shaye-shaye bangaren ciyarwa ka tsaya yadda Allah ya aje ka karka zama dan kwaya ko dan shaye-shaye bangaren tufatarwa ka tsaya yadda Allah ya aje ka karka zama mahaukaci ka je ka dinga ciwo bashi kana ba bawa matanka tufafi inda za ku zauna ka tsaya inda Allah ya aje ka kar ka je ka kama hayan gidan naira dubu ɗari biyar kuma ka san ba za ka iya ɗorewa ba a kai duk abubuwan da za ka yi ka tsaya iyaka yadda Allah ya ajiye karka zama mahaukaci to dan kwaya shine kawai abin da yake gaban shi yake ko yana da kyau ko bai da kyau karka zama ɗan kwaya a gidanka ai aljununu fununu wata kwayan ba shan ta ake ba kai kake mai da kanka dan kwayan ko baka sha kwayan ba ya kamata mazaje mu kula da wannan mu dora iyalanmu akan turban da zamu dawwama akai su kuma mata don Allah ku yi hakuri da mu ku yi haƙuri da mu musamman yanayin rayuwar nan da ake ciki in kin ga mijinki ya ɗauko hanyar ƙarya ki faɗa ne mai gida rayuwar nan da muka ɗauko anya za mu ɗore a kai mai gida ban da damuwa kai mana iyakan abin da za mu iya yi wanda za mu tabbata a kai mu tsira da mutuncinmu Allah subhanahu wata'ala ya shirye mu Allah ya sa mun ji mun fahimta idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu kuma gobe za mu tashi a aya ta gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakuran mu Allah ya gafarta mana dama mu masu kuskure ne Allah ka shirye mu Allah ka shirye matan mu Allah ka shirye zuriyar mu Allah ka albarkaci gidajen mu Allah ka ba mu yadda zamu yi Allah karka sa a ji mu Allah karka sa a ji mu Allah karka sa a ji mu Allah ka bamu yadda zamu game da abin da zamu ci da abin da zamu sha da tufafin da zamu sa da matsugunni mai yalwa mai albarka inda za mu zauna da iyalanmu Allah dukka azurta muka rufa mana asiri duniya da la'ira wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum